Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar kwalambiya a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar kwalambiya A yau talata ashirin ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da saura abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji rahoto a kan sabuwar rundunar 'yan sanda da aka kirkiro don maye gurbin SARS. ko hakan zai kawo ƙarshen zanga-zangar da ake yi a ƙasar. Haka idan muka leka iko, za mu ji koya dokar da gwamnati ta saka don hana fita ke aiki. muna kuma ɗauke da wasu rahotanni. Daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice bayan rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. Amma duka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ga dukkan alamu an yanke shawarar gudanar da muhawarar 'yan takarar shugaban kasar Amurka ta biyu kuma ta ƙarshe wadda za ta zo da wasu sabbin ƙa'idoji don a hana 'yan takarar magana a lokaci guda yayin muhawarar ta jibi Alhamis. Shugaba Donald Trump ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda aka tsara muhawarar. Yana mai gaya ma manema labarai jiya litini cewa yayin da a ganinsa ba a yi adalci ba zai shiga muhawarar. wadda za a yi a Nashville jihar Tennessee. Zan je amma an yi rashin adalci sosai wajen canza maudu'in da aka yi. Sannan kuma an yi rashin adalci wajen samar da jagoriyar muhawara mai cike da nuna bambanci a cewar Trump. Kristen Walker wata wakiliyar kafan labarai ta NBC a fadar shugaban Amurka ta White House ita ce za ta jagoranci muhawarar. kuma ta ce za ta tambayi Trump da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden game da batun yaƙi da COVID-19 da iyalai a Amurka da jinsuna a Amurka da canjin yanayi da tsaron ƙasa da kuma batun shugabanci. Kwamitin yaƙin neman zaben Biden ya ce Trump so yake ya kauce ma bayanin yadda gwamnatinsa ta tunkari annobar corona kwamitin yakin neman zaben biden ya ce kamar yadda ya saba shugaban kasar ya fi damuwa da ka'idojin muhawarar fiye da samar ma kasar da ke fama da matsala abin da take bukata yanzu argentina ce ƙasa ta biyar a duniya da ke da masu ɗauke da cutar covid-19 sama da miliyan guda alkaluman cibiyar samar da bayanai kan cutar covid-19 ta jami'ar johns hopkins na nuna cewa wannan ƙasa ta kudancin nahiyar amurka na da jimlar masu ɗauke da cutar wajen miliyan guda da dubu biyu da ɗari shida da sittin da biyu. Da haka Argentina ta zama ta hudu bayan Amurka mai masu ɗauke da cutar miliyan takwas da ɗigo biyu, India miliyan bakwai da ɗigo biyar, Brazil miliyan biyar da ɗigo biyu sai kuma Rasha mai miliyan ɗaya da ɗigo hudu. adadin waɗanda ke ɗauke da cutar a argentina ya hada da waɗanda suka mutu dubu ashirin da da da shida bakwai sha shida. sabbin adadin na argentina sun sa yawan waɗanda suka kamu da cutar corona a duniya ya haura zuwa sama da miliyan 40.4 ciki har da mace-mace wajen miliyan 1.1 gwamnatin kasar mexico na shirin ta sakiyar jami gonzales duran ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa kungiyar safarar mugan kwayoyi ta los zuwa amurka duran wanda ya kasance ɗauri a ƙasar mexico na tsawon shekaru goma sha biyu shine na uku cikin shugabannin kungiyar safarar mugan kwayoyin ta los bayan su haribato lascano lascano wanda aka kashe shi shekaru takwas da suka gabata da kuma miguel trevano morales wanda aka ta sakiyarsa zuwa amurka kusan shekaru uku da suka gabata duran zai fuskanci jerin tuhume-tuhume a amurka ciki har da na aikata manyan laifuka tare da wasu da safarar mugan kwayoyi ciki da koken da wiwi da kuma batar da sawun kudaden haram shugaban amurka donald trump ya ce amurka za ta tsami sunan sudan daga jerin kasashen da ta ayyana a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci idan kasar ta sudan ta cika wani alkawari na biyan diyar miliyoyin daloli ga iyalai amurkawa da wani ta'addanci ya ritsa da su jiya litinin trump ya tura wani sakon twitter mai cewa kyakkyawan labari gwamnatin sudan wadda ke matukar kokari ta amince ta biya diyar dala miliyan 335 ga iyalan amurka wanda ta'addanci ya ritsa da su da zarar an biya kuɗin zan cire sunan sudan daga jerin sunayen kasashe masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci a ƙarshe dai amurkawa sun ga adalci kuma mashahurin mataki ne ga ƙasar sudan a cewar trump wannan matakin zai sa sudan ta sake samun basussukan kasa da kasa da kuma tallafi waɗanda take matuƙar buƙata don farfaɗo da tattalin arzikinta labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni Zanga-zangar da aka sari matasa ke yi na kawo ƙarshen rundunar yaƙi da 'yan fashi ta 'yan sandan Najeriya SARS ta ƙara ɗaukan sabon salo. Bullowarta a sassa daban-daban bayan tarwatsa masu zanga-zangar da aka yi a nan birnin tarayya Abuja a yankin AYA da ke kusa da fadar shugaban ƙasa ta Aso Rock. Ana iya cewa gwamnati ta soke rundunar amma har ya zuwa yanzu ana ci gaba da zanga-zangar. Ko me hakan yake nufi? Abokin aikinmu Nasiru Adamu El Hikaya yanar zarci wannan matsalar. Matakin rundunar 'yan sanda na fara horar da sabbin jami'an sabuwar rundunar da ta maye gurbin sa su wato suwat a litinin dinnan bai dakatar da zanga-zangar ba duk da alwashin da babban sufeto Muhammadu Adamu yi cewa ba za a saka 'yan rusasshiyar sa a suwat ba. tuni dai gwamnatin najeriya da apc mai mulki ke daukar lamarin a matsayin makarkashiyar zagon kasa ga gwamnati shugaban kwamitin riko na apc mai malabu ya ce jami'an tsaro za su zakulo waɗanda ke ingiza zanga-zangar waje da masu yi don allah domin yanzu idan ka je wani jiha za ka tarar abin ya koma bangaranci wani jiha in ka je za ka tarar abin ya koma addini abubuwa da dama sun shiga ciki so babu amfanin maimakon a zauna lafiya a zo kan teburin shawara a shawarta amma menene za a yi ai najeriya nan duka namu ne akwai majalisu biyu 'yan najeriya ne suka turo wakilansu ko ma menene matsalan kasan nan a can ake daddalewa tunda mun yadda su suke mana kasafin kuɗi to in haka ne babu dalili na wani ya yi amfani da wani damansa ko wani kiyayyansa ko abin da yake cinsa a zuciya ya shiga cikin abin da matasa suke yi ne a ganin su bilhaki ga abin da suke su a musu a canza wannan abin ma'ana a canza wannan abin tunani a canza wannan abin gaba a ɗora ta kan wani tafarki da zai jawo fitina a ƙasar nan wanda ba za ta amfani kowa ba. Shin menene matsayin irin wannan zanga zanga da tsarin mulkin ƙasa? masanin shari'a barista mai nasara kogo ibrahim ya ce ba hana zanga-zangar lumana ba abin da ya faru a sudan kenan abin da ya faru a kasashen afirka ta yamma kenan da ake kira maghreb abin da ya faru jiya jiyan nan a kasar mali kenan ba komai suke ne ba gaskiya magana juyin juya hali suke so su yi kuma dole ne nauyi ne ga gwamnati ta tashi a nuna cewa muna da hukumomi muna da gwamnati sashi na ɗari da hamsin da uku na tsarin mulkin najeriya ya kawo bayanin matakai da ya kamata a bi a tashi tsaye a yi wani maganin wannan ina majalisar majalisar tsaro ta kasa tun da tsarin mulkin najeriya bai ce a yi zanga-zanga irin wannan haka ba wannan zanga-zangar dai ta so raba kan sashi na muhawarar yanar gizo tsakanin yan arewa da kudu inda 'yan arewa ke cewa 'yan kudu sun kitaya su kamfen ɗin yaƙi da boko haram da 'yan bindiga a arewa maso yamma da haka na sas su ya shafa nasura da mailika yamurar murar amurka daga abuja najeriya zanga-zangar kawo karshen rundunar 'yan sanda ta sas ta kai har wasu jihohin Najeriya sun kafa dokar hana fita na tsawon sa'o'i 24. Jihar Lagos ma ta bi sahu a yau inda ta kafa dokar hana fita. Abokin aikinmu Babangida Jibrin ya yi komuna da rahoto akan halin da ake ciki a jihar. gwamnatin jihar Legas ta saka dokar hana yawo na sa'o'i hudu a birnin sakamakon ci gaba da zanga-zanga da matasa ke yi na adawa da rundunar sas a wata sanarwa da gwamnan jihar Legas mr babajide sanwo-olu ya fitar ya ce gwamnatin lagos ta damu da halin da al'ummar jihar ke ciki don haka ba za ta zara ido wasu zaune gari banza na daukan doka a hannunsu ba sanarwar gwamnatin jihar Legas din dai ta ce dokar za ta fara aiki ne daga karfe hudu na yammacin yau ga dai abin da wasu mazauna birnin Legas ke cewa game da wannan sabon doka da aka aka saka. A suna na Mikaelu Shagadda, tun yau da sanyin safiya mun tashi da juyayin gwamnati a jiya cikin dare ta sanar da cewa yara 'yan makaranta kada su tafi makaranta saboda wannan yanayi da muke ciki. Kwatsan sai kuma muka zo muka ga gwamnatin ta kuma fitar da wani sanarwa cewa ta kafa dokan hana zirga-zirga a na awa 24 a nan mm, jihar Legas. Wani al'amari ya tada wa mu mazauna jihar Legas hankali wato kusan ana cikin wani yanayi in ka ga mutane za ga cewa allah hakika mutane suna cikin wani damuwa saboda ana ganin ma ba a san ya al'amarin nan zai zo ya kasance ba in ka duba za ka ga yau da safen nan ne su ma wa'yansu matasa suka kai hari kan wani abin nan caji ofis na 'yan sanda a wajejen orille suka sama wurin wuta to muna tunani yana da nasaba da ganin wannan shi yasa gwamnatin ita ma ta fitar da sanarwa cewa ta kafa dokan na ɓaci kada a ga mutane suna wani zirga-zirga balle su mutanen da ba mutanen arziki ba ne su ci gaba da samun dama na aikatar da irin abubuwan da zukatansa yake so. a gaskiya wato halin da muka samu kan masu ciki ba mu ji daɗi ba kamar yadda ka faɗa yara ba su jimawa da koma makaranta ba kuma aka zo aka sake shiga cewa kasu makaranta to bayan da za mu kuma wannan ba ci gaba ba ne idan wasu sun yi protest a kasashensu sun ga ci gaba to amma mu bangaren da aka ɗauko shi ba ci gaba ba ne halin da muka samu kan yanzu yara ba su je makaranta ba amma ga su kuma an sa sa unguwa suna kiɗa yin ziyara yara na mun sallah zarar da al'asar ma muka da saboda kashu da aka saka at the same time na yi sallah na jiyo ban gansu ba kaga sun bi wasu yaran kenan an tafi wasa ka gama ai karatu kuma an tabuwa wasa dai wuce Allah ya sauke tun da farko dai a yau sai da wasu yan zauna gari banza suka kona wasu caji ofis da ke birnin Lagos a unguwanni daban-daban da suka hada da unguwan Orile ko aje ma sai da wasu masu zanga-zanga suka hana fasinjoji shiga filayen jiragen sama Lagos da kuma na Abuja labarin da ya kawo tsaiko na tashi da kuma saukan jiragen sama a tashoshin jiragen sama guda biyu mafi mahimmanci ga Najeriya. Baban ya jibrin murai Amurka daga Najeriya. A bangare ɗaya kuwa gwamnatin tarayya ta bayyana mataki da take ɗauka don kawo ƙarshen cin zarafin 'yan ƙasa da ake zargi jami'an 'yan sanda na yi. Ya zuwa yanzu an gabatar da sunayen wasu jami'an rusasshen rundunar 'yan sanda ta SARS gaban ministan shari'a don ɗaukar matakai da suka dace. Halima Abdulra'ub ta samu zantawa ta musamman da ministan shari'a abubakar malami. A ranar litinin ne hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta miƙa rahoton bincike da ta yi akan ƙorafe-ƙorafen take haƙƙin bil'adama da jami'an 'yan sandan sa suka yi ta yi ga ministan shari'a kuma Antoni Janar na tarayyar Najeriya Abubakar Malami inda ta buƙaci a hukunta jami'ai talatin da biyar da muka tuntuɓi ministan shari'a Abubakar Malami ya yi cikakken bayani akan lamarin. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ta ɗauki mataki na bin bahasi kuma ta shirya report to wannan rahoto na abinda ta gani da abinda ta fahimta shine rahoto wanda ainihin ita wannan hukuma ta gabatar jiya ta bi bahasi ta bi kididdiga kan ainihin zargin da ake yi na cin zarafin bil'adama kuma a bisa wannan rahoton da ta shirya ta kawo kofi a ofishin attorney general ta bayyana da ra'ayoyinta amma ba a kai gaba ta yanke hukuncin cewa a yi kaza ko kar a yi kaza dangane da abin da ya danganci 'yan sanda da ake zargi da feta haƙƙin bil'adama. Malami ya kuma ƙara kara da cewa. Ofishin atoni janar zai bi bahasi da kaki idan akwai bukatar karin bincike da a ɗauki matakai na kara bincike. Idan akwai bukata daga bangaren gwamnati na dogaro ga rahoton kancokan to gwamnati za ta sanar abin da ya kamata. A sanadiyar wannan ne yasa gwamnatin tarayya ba da dadewa ba ta sama doka hannu wadda ke ake kira Police Act wadda a cikinta ta yi tanade-tanade waɗanda ke da nasaba da community police wato ainihin 'yan sandan al'umma har ila yau a cikin wannan dokar an zo da abubuwa da su kwanukan na cikin ganta aikin dan sanda har ila yau kwanukan nan an koma samu wata doka hannu da ake kira police trust fund establishment act wadda ita kuma ainihin doka ce wadda ake kokarin samun ma yan sanda kyakkyawan kayayyaki na aiki a makon jiya ne hukumar kare haƙƙin bil'adama ta najeriya ta kafa kwamitin binciken tsaffin jami'an sas mai zaman kansa domin gano gaskiya akan koke-koken kasar na take haƙƙin bil'adama inda ta mika rahoton bincike da ta gudanar ta hannun babban sakatarenta tony ojuku tare da wasu muhimman muhimman abubuwa tana mai ra'ayin cewa Anthony Janar Malami zai duba yadda za hukunta masu laifi a shar'anci. A wani bangare kuwa ministan yada labarai da al'adu Lai Muhammad ya bayyana cewa babu zanga-zangar da ta samu gagarumin nasara kamar ta NSAS yana mai nuna yakinin cewa za a samu sauyin da ake fafutuka a kasar kuma za a kawo gabar da mutunta haƙƙin bil'adama zai zama ginshiki ga komai tare da neman masu zanga-zanga su ba wa zaman lafiya dama. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya. Haka ma idan muka laika jihar Edo duk da kafa dokar hana fita da gwamnatin jihar ta yi jama'a na ci gaba da gudanar da zanga-zangar su. Lamido Abubakar Sokoto ya yi komuna da ƙarin bayani. ga dukkan alamu dai bata sauya zane ba game da zanga-zangar kawo karshen rundunar tsaro ta 'yan sandan sars da 'yan najeriya ke yi a birnin benin na jihar edo da ke kudancin najeriya duk kuwa da dokar hana fita na tsawon awoyi 24 da hukumomi a jihar ta edo suka yi rundunar ta sars dai da hukumomin najeriya suka rusa ta yi jallin ɗaruruwan matasa sun shiga halayyar sace kayayyakin jama'a game da farfasa shaguna da motoci musamman musamman na waɗanda ba su ji ba ba su gani ba hakan ya yi jallin fasa gidajen yari guda biyu a jihar ta edo inda ɗaruruwan waɗanda ake tsare da su suka silale rahotanni dai sun tabbatar da cewar da safiyar yau yan zanga-zanga suka datse manyan tituna a jihar ta edo inda aka nunar babu jami'in tsaro ko ɗaya kama daga ɗan sanda ko soji a kusa ga inda ake gudanar da zanga-zangar da haka nema don jin halin da ake ciki na tuntuɓi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Ido Babatunde Kokuma ko kuma da yake dai ya ce ba zai samu damar magana da ni ba yana cikin wani yanayi na aikin tsaro a jihar ta Edo ya ce nan gaba kaɗan zai neme ni ya ce. Wani dan jihar ta Edo da ke da suna Goodwill Dodowa ya ce. Uh, vehicles were so many properties were destroyed, and uh, prisons were broken and the set Yana cewa ne muna sanar da yadda wannan zanga-zanga ta tsananta matuka a jihar ta Edo a rana ta biyu wanda ya yi jallin kona motoci da dimbin babura wanda ya haddasa hasarar dimbin dukiyoyi sannan kuma an buɗe gidan yari da karfin tsiya inda ɗaruruwan mutane suka tsere wannan abin takaici ne dokar da gwamnatin jihar ta Edo tasa na tsawon awoyi 24 ta yi aiki ba. As we speak, that curfew is not being obeyed at all. Sai dai kuma wani abin takaici shine waɗanda ba su ji ba ba su gani ba sun yi hasara asarar rayuka muna sane da kashe mutane da dama. By the reckless protesters who killed even innocent persons and themselves. Wani shugaban rundunar kare hakkin bil'adama a yankin na Niger Delta ya yi karin bayani akan wannan mummunan zanga-zanga a jihar ta Edo ya ce. Sunana MB kamar Muhammad Darajin kare hakkin bil'adama a nan yankin Niger Delta. A namu tunanin shine ita shugaban kasa zai fito wa jama'a magana ba wai a ji 'yan eh, tagaki suna amsa cewa kaza kaza kuma kamancin wannan ba. matsayin shi na shugaba tun da abu ne wanda ya shafi kasa ya ma kasa adiresin cewa to ga matsayin shi kuma duk dan Najeriya zai ji daɗi kuma hankalin zai samu da tsowa. Bayanai dai da ke fitowa daga birnin Benin na jihar ta Edo su nuna cewar jami'an tsaro da aka nunar gidajen yari guda biyu da 'yan zanga-zanga suka kutsa a ciki a baya-bayan nan inda ɗaruruwan mutane waɗanda ake tsare da su suka gudu a gidan yarin nan take sun fantsama cikin jama'a wanda yake wannan wani babban kalubale ne Lamidu Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya a Najeriya, wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. A Najeriya masana na ci gaba da yin sharhi akan yadda zanga-zangar kawo ƙarshen 'yan sandan SAS masu yaƙi da 'yan fashi a ƙasar da a yanzu ta rikide zuwa tarzoma a sassa daban-daban na Najeriya. Abdulkadir Shehu na Puntuwa ya ce duk da yake an fara zanga-zangar a matsayin ta lumana amma a yanzu ta rikide zuwa wani abu daban an fara shi a zanga-zanga na lumana ya zanga ta rikide ta zama zanga-zanga ba ma na son zuciya ba hafe ma da abin hafe ma da ake eh, da son zuciya a su ma hasu farko farko suna cewa shugaban kasa ya yi saurin janye ma wannan sashi na sas da ya ce ya yi to kuma a lokacin da mutanen suka fara nan da nan shugaban kasa ya ce ya janye wannan abu kuma kuma za a duba a yi mata gyara a yi mata ma kuma yana kai sai ga abin kuma ya rikide ya zama tashin hankali na wanga ba zanga-zanga ba ne tashin hankali ne tunda ya kai ana kashe mutane ana kona dukiyar mutane ana komai ya tsaya a wasu birnin na kasar nan to wannan ya wuce zanga-zanga na lumana to amma yanzu a tunaninka me kake gani ya kamata a yi domin shawo kan lamarin a yanzu ba. duk abin da gwamnati za ta iya yi al'amarin nan na lalama ta yi to yanzu abin da yake gwamnati gaskiya ba ta sa ba ta sa ido ta ga wanga abin da ke faru ba. gara gwamnati ta ci tsaye ta ga ta hukunta wa'annan mutane wasu ke wani abu saboda hakki ne akan shugaban kasa da kare rayukan mutane da dukiyoyinsu domin din kuwa ci gaba da aka ci gaba da bar wannan mutanen suna amurka da to ana cin zarafin mutane da rayukan mutane ba ana kashe su to ba zai ba gara an fito an ɗauki mataki tsatsaura kan wannan mutane. Nastura Ashiru Sharif, shugaban gamayyar ƙungiyoyi a arewacin Najeriya, ya yi ƙarin haske kan dalilin wannan zanga-zanga tun da farko. Da abin da yake faruwa a kudancin Najeriya da na arewacin Najeriya gaba ɗaya wato yana nuna ma cewar akwai fakki tattare da al'umma musamman wato matasa da ainihin matsakaita a cikin al'umma hmm. saboda irin yadda ake tafiyar da harkar shugabanci da yadda harkar shugabancin ta lalace da yadda ake mai da mutanen kasar kamar tamkar bayi hmm. amma duk masu mulki da manyan jami'an gwamnati su suna cikin walwala da kwanciyar hankali da su da 'ya'yayensu hmm. sannan duk mutanen da sai kamata a bawa kulawa a cikin ma'aikatan ba a ba su ba misali kamar jami'an tsaro na ƙasa Mm. ba a ba su kulawar da ya kamata a ba su mm. ba ba a ba su kayan aikin da ya kamata a ba su ba ba a ba su isasshen kuɗaɗe da za su gudanar da ayyukan da ya kamata su gudanar mm. saboda haka waannan fushin ba wai ita wai wannan gwamnati ce ita ka ta ka abin ba a'a abu ne da ita taruwa yana taruwa yana taruwa har su ma ya zo kansu ba su iya gyara abubuwan ba sai abin ya zo ya haɗu gaba ɗaya lokaci guda duk inda kaga irin waɗannan Eh, fushi na al'umma din to in ka duba za ga cewar yawancinsa yana zuwa ne sakamakon wasu abubuwa na rashin kyautawa daga bangaren mahukunta da manyan ma'aikatan gwamnati shi yake janyo kaga 'yan ƙasa sun tashi suna bore akan wasu abubuwa da yake faruwa. Matsalar 'yan bindiga masu garkuwa da jama'a da ma kisan jama'a babu dalili ya zama ruwan dare a yankin arewacin Najeriya. Babangida Bawa Masta daga karamar hukumar Kwantagora ta jihar Niger ya ce a yanzu ma 'yan bindigar haraji suke ɗora wa garuruwa a yankin nasu kamar yadda ya ce ya gani a zahiri. Ba hanya ba tsaro duk kaga abin ai ya wuce a ce na lillahi wa ilaihi raji'un yanzu haka a mariga local government din mu mariga local government da kwantagoro babu zaman lafiya shekaran jiya jiya na an shiga cikin gonakin mutane suna gonakin gonaki an kwashe su gaba daya an wuce da su a nan kauyen ragada yan bindiga sun je sun samu mutane sun ce musu su kawo kuɗi rana kaza suka ba su daya su kawo miliyan goma sha biyar in ba su kawo miliyan goma sha biyar ba za su kawo magaran hari dole mutane su haɗa kuɗi gaba ɗaya dole su ta tarbace gaba ɗayan su aka aka haɗa kuɗi ina kyautar da tamma sun kai kuɗin nan yanzu haka yanzu ga ya sace sacen yara cikin gari yanzu idan ka shiga cikin kwangwara ina ne duk baki sun shigo cikin gari manoma gaba ɗaya sun zauna babu ba noma ba sana'a yi ne kike zai faru. to sai dai magoya bayan shugaba muhammadu buhari sun ce zanga-zangar na da nasaba da siyasa kamar yadda mataimakin ma'aji na jam'iyyar apc a Nigeria, kuma kwamishinan muhalli na jihar niger barista muhammad tanko zakari ya yi karin bayani kuma wallahi ba wata abu bace wannan hanyar da aka fara gina ta daga abuja zuwa zuwa kano da wannan bututun man da za a ja daga daga wari zuwa kano da wannan titin jirgin da ake hada kasar arewa har zuwa Niger da sauran kudancin kasar nan wallahi shine kawai abubuwan da ba sa so na'am to yanzu menene mafita don a shawo kan wannan al'amari ai mafitan shi ai ka duba yanzu na abubuwa ya fara shiga kansa saboda ne su an su sun yi abin da farko ana gani maganar cewa yan sas kawai suke magana a kai amma da suka fara fito da ilan iblan su na gaskiya ai kaga sauran mutane masu kishin kasa sun fara fito musu hmm. ai jiya a da akwai wanda suka fito za su wannan zanga zanga yaran gari da kansu ba hannun gwani suka tashi suka ci uban su suka gudu saboda ka ai koyi abuja kudu ba yan abuja sun ce za su ja da su kaga sun kasa fitowa hmm. saboda ka in ka dubi mustafa irin kuɗin da ake kashe musu irin abincin da ake kawo musu da irin makudan kuɗa da ake tawo ai ka san cewa wannan magana wani kishin kasa bane hmm. saboda ka mu abin da muka sani shine gwamnati kai abin da ya dace da aka zuba musu ido aka ga takin su hmm. amma daga lokacin da aka za su ce gona da iri to lallai gwamnati na da hakkin ta sa jami'an tsaro a dakatar da su hmm. amma tsakani da Allah mu mun san Buhari da daidai gurgudu yana kokarin sa kuma in ma suna so su fitina ne su koma jihohi su fi fada da gononin kasar su babu gwamnatin da ta ba gononi kuɗi a duniyar kasar nan da kamar da gwamnatin Buhari ba gononin nan kuɗi me su kai da kuɗaɗen su su je su sa su kama gononin su su su rike su accountable da abin da suke yi ne nan ga za su kokona mutane motoci da dukiyar su su sani yi kawai masu zaman gari banza ne ba sa da aikin yi an gama bibi ne ja sun gama kona kuɗin su a bibi ne ja suna ta banza sannan yanzu suke su samu fata dai Allah ya kawo sauki akan wannan yanayi da 'yan Najeriya suka samu kansu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya to madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba wasanni a takaice soma labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na zakarun turai ko champions league na kakar kwallon kafa na wannan shekara ta 2021 a nahiyar turai inda a yau a rukunin a chelsea na can tana karawa da fc ta kasar spain sai barsa ta kasar spain a rukunin j na karawa da ference varos yayin da juventus ta kasar italiya na kan ziyara wa dinamo de kiev sai lazio de Rome ta kasar Italiya na karbar bakuncin Dortmund ta kasar Jamus yayin da Paris Saint-Germain ta kasar Faransa ke karbar bakuncin Manchester United ta kasar Ingila. Za a ci gaba da fafatawa a waɗannan wasanni na kulab-kulab ɗin da suka kasance zakaru a su a nahiyar Turai a gobe Laraba inda Bayern Munich mai rike da wannan kamben za ta karbi bakunci a wani bugun karfe da za ta yi da Atletico de Madrid ta kasar Spain. Real de Madrid ta kasar spain za ta goga da shakhtar donetsk sai man city ta kasar ingila na karbar bakunci fc porto ta kasar portugal inter milan ta kasar italiya za ta yi bugun a tamni tsakkuwa da borussia mönchengladbach ta kasar jamus yayin da olympiacos ta kasar girka na karbar bakuncin olympic de marseille ta kasar faransa a kasar faransa a yau talata ne tsohon mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta kasar kasar faransa mai alamar zakara brino martini ya kwanta dama bayan ya yi bugun zuciya kwanaki takwas da suka gabata a waccan litinin da ta shuɗe brino martini ya rasu yana ɗan shekaru 58 da haihuwa shi kuwa ɗan tseren keken nan ɗan kasar faransa julia ala philippe da ya kabri wani mashin ko moto a tseren flandra a ranar lahadi da ta gabata yana fama da jin ciwo wa hannunsa na dama da ya yi mummunan kan tabuwa shi dai julian ala philip yana tsakar magana ne da membobin kungiyarsa na tseren keke ba tare da la'akari da rage gudun mashin ko moton da ke gabansa ba a lokacin da ya yi wannan kabarwar inda ya yi mummunan faduwa da mahar ta kai ya kasa iya miƙewa da kansa idan muka dawo a wasannin kwallon kafa babbar kotun birnin madrid ta kasar spain ta yi watsi da shirya wasannin kwallon kafa da hukumar kwararru ta club club league ta kwallon kafa ta kasar spain ta nemi ta yi a ranar litinin da ranar juma'a abinda kungiyar kwallon kafa ta kasar spain din ta dade tana najeriya da league professional de football ta kasar spain kuma kotun ta yi watsi da wannan magana zuke yanzu abinda ya sa league professional de football ta kasar spain ta kai kara a babban kotun kasuwanci na birnin madrid na adawo ga tsari na kakar wasannin kwallon kafa na kasar spain na shekara 2010 1920 abinda ya sa ake cewa jayayya bata kare ba tsakanin bangarorin guda biyu a halin yanzu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen muna miƙa saƙon fatan alkhairin muryar amurka zuwa ga daukacin masu sauraronmu a duk faɗin duniya da fatar allah ya sa mu dace baki ɗaya, amin yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin ibrahim Ka'almasi garba da kuma wadda ta daidaita mana sautin shirin julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis salam